Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana da lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. su. A cikin mahimman kanun labarun za ku yi cewa akwai buƙatar a yi amfani da harsuna na gida domin samar da wani tsari na tsaro ga al'umma a cewar shugabar kungiyar Committee African Network. Sai kuma a ɗaya ɓangare makiyaya suna ta saukowa a cikin gunduma balle yara da ke cikin yankin jihar Tilaberi musamman inda tuni hukumomi sun fara ɗauka matakai domin kare musamman rikici tsakanin makiyaya da manoma a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan rawar da kwamitin kula da batun makarantun boko ko kojes yake takawa muna ɗauke da ƙarin bayani amma da farko sai a gyara zama to yanzu ga labarun dalla-dalla Jagoranci a kan tsaro domin tsarin da ke tafiya bisa kusanci a kan wannan fanni da ke da muradun ƙarfafa zamantakewar jama'a da kuma sa ido a kan kasafi da ba da horo ga wannan fanni na tsaro domin fahimtar duka waɗannan abubuwa sai an yi amfani da harsuna na yankuna a cewar dr niangale baya ko shugabar security network a hirarta da tanar fude ahmed Ta yadda jagoranci a bangaren tsaro na gama gari na nahin cewa akwai dabarun da ya kamata a yi aiki da su a zahiri wajen kyautata al'amuran jagoranci a cikin yankin da abin ya shafa. Gudanar da jagoranci bai ɗaya na daga cikin tsarin da rundunonin jami'an tsaro ke tafiyar da ayyukansu. A ƙarshe babu wata hanyar da ta dace a bunƙasa wani fanni na tsaro ba tare da allakanci yaren al'ummar yankin ba ganin cewa ita za ta umana da wannan tsarin tsaron da aka girka. Da yawan makiyaya ne masu shige da fice suka fara saukowa a gunduma balle da ke cikin yankin jihar Tilaberi a wannan shekara domin kiyaye rigingimu tsakanin makiyaya da manoma. Hukumomin bariki da na gargajiya na yankin sun ɗauki matakan rigakafi. Hamidu Jibo shine prefe na gunduma balle yara ya yi wa Hassan Mummuni ƙarin haske. Shakawa da Zango da Dilewa. Shakawa, Zango da Dilewa daga nan ne dabbobi ke shigowa cikin gundumar mu. Daga babai suke fitowa cikin kantan ɗin kwaigwalo. Daga jin hakan ba mu sa jinkiri ba muka yi ƙoƙarin tare duk wani abin da zai kawo fitina tsakanin manoma da makiyaya. Lalle mun je mun ga dabbobin sun shigo da dama. Abin mamaki shine ba kowa bayan su. Shi yasa jami'an tsaro masu yin sintiri suka wa masu garuruwa guraren wannan magana da aka tattara jama'a kuma aka mayar dabbobin inda suka fito tun dai maidawar da aka musu ba su sake komowa ba mun ce ma jami'an tsaro su tsaya can su fake kamun mu ga abin da zai biyo baya kinan da muke shi ne kar mutum ya saki gonarsa da kansa kamun lokacin saki ya yi kuma da zaran aka ga shigar dabbobi a yi gaugawa a shaida muna don musan matakin da za mu ɗauka. Duka da yake ba a sake daji ba a cikin yankin Kwaigolo da yawan makiyaya sun fara saukowa a cikin garuruwan arewacin yankin Kwaigolo domin kiyaye rigingimu tsakanin manoma da ba su kare fitar da albarkar gonarsu ba da kuma makiyaya hukumomin gargajiya da na bariki na yankin sun dufuka domin samar da mafita. Sarkin Kwaigolo Yakubu Sa'adu a hirarsa da Sedi Abdulwin Data. na juma'a kan bisa. Mun yi taro juma'a da ta shuɗe da mayar kwansanye masu garuruwa sarakan hulani da manoma domin ga matakin ɗauka cikin kwanciyar hankali manoma sun girbe albarkatun gona. Mun fahimci juna don a wanga lokaci bai kamata ba a saki dabbobi cikin gona. An haka ta abku mai gona ya nemi kama dabbara ya kai hureru zai zama tashin hankali da mai dabbar to don gujewa hakan za mu kawo jami'an tsaro su sa ido idan hakan ta abu. Duk an makiyayi ya sa dabbar shi cikin gona mai gona ya shaidawa mai gari mai gari zai kira mu za mu kiran jami'an tsaro su kawo ɗauki. An aka sa mutum biyan haƙi so ɗaya so biyu mutumin zai daina. Mutane za su ɗauke amfanin gonar cikin kwanciyar hankali har ya zuwa lokacin da gwamnati zai bada sakin gonar kai. Gwamnati lokacin ga to Fiye da ekoki dubu goma sha takwas ne na yankin noma na kwari masu cin albarka gona suka mamaye a cikin yankin jihar Difa a lokacin damunar wannan shekara ta bana, inda a cewar shugaban ma'aikatar noma kusan fiye da eka dubu goma sha ɗaya ne suka saka wa magani Amarma Al-Hassan, daraktan ma'aikatan noma na yankin jihar Difa a hirarsa da Gidi Abdulrahman. ta bangaren cije-cijen kwari tun daga farkon damuna har zauwa lokacin da nake gaya muku wannan mun samu kimanin eka dubu goma sha takwas da sittin da uku wadda za mu ce ga su su ne wanda kwari suka mamaya mu kuma mun yi amfani da magani kan eka dubu goma sha biyu da ɗari takwas da hamsin da biyar kenan shi ne ya kama misali kashi saba'in da ɗaya cikin ɗari kenan kwa lallai ba a yi shi ba ɗari bisa ɗari amma gaskiya an yi bakin Eh, gwalgwado saboda kuma an aka diba ga kan da da kwari suke kama za a ce bana gaskiya da dan sauki ma saboda a da gaskiya sosai kusan ma za a ce kwarin shi yake hana ma amfani ya ci gaba duka maganin wannan da muka yi amfani da su ga hannun gwamnati ne ya taso A Nijar makarantun koyon aikin likitanci da dama ne ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar ya rufe a cewar minista an gano rashin cike waɗansu ƙa'idoji a yayin bincike waɗannan makarantu. Waɗannan makarantu dai sun kasance ne a cikin waɗansu gundumomi da jihohi kamar Doso, Tawa da Tilaberi. Ministan kiwon lafiya Ilyas Idi mai nasara ya yi wa Fadel Alu ƙarin bayani ta waitarwa. A jimilce makarantun koyon aikin likita masu zaman kansu goma sha uku aka rufe. Wannan rufewa ta biyo bayan rangadin bincike da ya shafi yawancin dukkan makarantun koyon aikin likita na gwamnati da masu zaman kansu. Kuma an lura a wajen waɗannan makarantu wasu matsaloli. Mun samu tattauna tare da ƙungiyar masu makarantu masu zaman kansu. Sun gane wajabcin matakin da gwamnati ta ɗauka domin ingancin ba da ilimi da kuma kiyaye lafiyar al'umma. A ɓangaren yankuna A har yanzu ana tunanin akwai madaidaicin hali domin tabbatar da ci gaban irin waɗannan ba da horo domin a ɓangaren yankuna akwai cibiyoyin kiwon lafiya kuma akwai cibiyoyin uwa da ɗanta amma a ɓangaren jihohi ba mu da irin waɗannan damammaki. zababu na ƙananan hukumomi goma na yankin jihar Maraɗi suna ɗaukar wani horo na ƙarin sani akan duba illar canji yanayi wajen ci gaban yankuna. Situ Rani Abdulmumuni mai kula da ƙungiyar matasa bisa canjin yanayi ya ce ba a maganar ci gaba ba tare da an taɓo batun abubuwan da ke kawo illa ga canjin yanayi ba. Ga abin da yake shaidawa muhammad Maman. A shekara ta biyu, kwamitin ƙasa na muhalli domin ci gaba mai ƙarko ta hanyar ofishin zartarwa ya fido wani kundin jagoranci da aka bada shi a matsayin jagora na tsarin aiki ga sauyin yanayi. Dalilin kenan muke nan a matsayin gwaji domin ƙarfafa ƙwarewar shugabannin hukumomi da kuma wakilan al'umma domin yin la'akari da sauyin yanayi cikin ci gaban gida. Sauyin yanayi wani al'amari ne da kenan da ke da tsada idan ba a daidaita shi ba misali gine-ginenmu nomanmu tattalin arzikinmu za su kasance masu juriya game da illolin sauyin yanayi wannan yana nufin ba za mu iya samun wani ci gaba ba dukkan kokarin da za mu yi idan ba mu saka batun sauyin yanayi ba to za mu iya halaka kenan akwai girgiza fatanmu shine a samu kwarewa domin a nan gaba su rika la'akari da dunkuliyar sauyin yanayi cikin shirin ci gaba na ƙananan mu Itacen uwayen kuka sun fara bacewa a cikin gundumar birnin Kwani a 'yan shekarun baya-bayan nan saboda illar da ɗan adam yake wa mahalli hukumomi na ƙasa sun yanke shawarar shuka uwayen kuka ta hanyar wani proje na shuka uwayen kuka dubu biyar domin mayar da waɗansu irin itatuwa da suka ɓace a wannan yanki. Musa Iliyasu shugaban ma'aikatar mahalli na birnin Kwani ya yi wa Asumar Arzika ƙarin haske. Proje de da Bababu shine a Hausa ake ce ma proje na maidowa kuka. Da mun nura kuka tana nan ga bacewa sai guda guda kuma tsohon itatuwa ne akwai babu matasa sosai. Sai mun kai wannan proje mun kai inisiyan shi Jarabi Hassan Tambara ta kwani tana shifke-shifke itace duk kowace shekara sai mun ka kawo mata wannan shawara. Tun bara ta tana da icce ɗari bakwai na kuka a nan garin ɗagarka an ka shifke su. To kuma bana sai an ka tana da icce dubu hudu na kuka a nan kwani mutane dubu guda a bazaga sun ka tashi dubu biyar to waɗannan itatuwa duk an shibke su mu kiran da muka yi ma yan kwanni gaba ɗayan su su tashi su tsaye su kishin kwanni su shibka wannan ice sabili da kuka tana da muhimmanci sosai bisa kai ga kariyar hamada kaga icce duk inda shike shi na kariyar hamada to bale musamman babban ice. kuka ko ba a hita zama babban ice ba tana kariyar hamada sosai Nan gaba kaɗan za a soma gyaran babbar hanyar na ta zandar mai namba goma sha ɗaya wannan hanyar yana daga cikin irin koke-koken da ɗaliban jami'a Andres Salifu na zandar suka yi. wani hanyar mai tsawon kilomita bakwai za ta laƙume miliyarorin kuɗaɗe da suka kai miliyar hudu na sefa a wa'adin aiki na watanni shida a cewar daraktan manya-manyan gine-gine kuma ya ce nan da lokaci kalilan za a soma wannan hanyar abdulaziz na fana a hirarsa da ali keta da de travo en amont. Akwai ayyuka da za a yi daga sama kamin ayyukan hanyar kanta shine makasudin gushin makafar bin rarraba ruwa na kamfanin sen don ko idan ba a gusa shi ba zai kawo haddashin cikas ga taɓarɓarewar fasalin tsarin wurin inda ake aikin. Cikin makon da muke ciki za ku ganin wani sauyi kan wannan tazarar. Gwamnatin Nijar ce ta ɗauki ɗawainiyar wannan ayyukan hanyar mai zuwa jami'a jama'a ba wani dace tamkar haka da aka girka to amma kun san lokacin damana muke ayyukan yin hanya ba su da sauƙin gudanarwa mun dakata har damana ta wuce sannan a gudanar da ayyukan gadan-gadan Yanzu sai rahotonmu na musamman. Kwamitin kula da batun makarantun boko ko jasa e uh, kungiyoyi ne da ke dafawa tafiyar makarantun boko a fanni daban-daban na tafiyar makarantun boko. Haru dan dudu mataimakin magajin gari ne na shiya zandar ta biyu ya yi mana karin bayani kamar haka. Tambaya ta farko a nan mai ita ce, menene ainihin kojes? Kojes kwamiti ne da uwayen 'yan makaranta suka kafa kuma kwamiti ne da ke sa ido kan yadda aiki ke tafiya kan halartar iyaye wajen kula da makaranta. Haka kuma wannan kwamiti na taimakawa ga aiki mai kyau domin suna tabbatar da sa ido akai-akai da kuma daidaituwar makaranta. To menene rawar da ma'aikatar magajin gari ke takawa? wajen girkawa ko kuma kulawa da irin waɗannan tsarukan da ke dafa makarantu kamar kojes. An tan a matsayin hukuma a bangaren ofisoshin magajin gari shiyoyi da ke karkashin da'ira muna da nauyin kula da firamare sakandare kuma tana karkashin zauren mashawartan birni a bangaren hukuma, muna halarta sosai ta hanyar tallafawa da shiga ga duk ayyukan da kojes take shiryawa cgds da kuma sauran rassan kungiyoyin makarantun firamare kenan muna tallafa musu bisa la'akari da karfinmu da kayan aiki abin da ke hana abubuwa shine shi Najeriya wani yanki ne na da'ira kuma nan mu wani birni ne da ke da wani matsayi na musamman idan shiya wani bangare ne ba ya da wani matsayi na hukuma ko wani yanci na kula da kai komi yana hitowa daga da'ira kenan komi duk sai da niyyar magajin gari dole sai an bashi umarni daga da'ira kafin ya fara duk wasu ayyuka amma duk da haka tare da babban magajin gari muna fahimtar juna da kuma daidaita duk wasu abubuwa da ke bamu damar hakikanin gaskiya samun karawa gaba ta hanyar tallafawa makarantu daban-daban da ke haɗa mu. Wa'anne matakai ne ma'aikatar magajin gari kan iya ɗauka idan ita kojiskin tana fuskantar matsaloli? Muna da taruka na wata-wata wani lokaci ma na mako-mako. Hakika muna samun haɗuwa da su da jan hankalinsu game da rawar da ya kamata su taka. Idan kuma muka lura da wani rashin aiki na wani koshes babu wani abu illa a canza shi. Kuma ma game da shiga makarantar wannan shekara gaskiya za mu ɗaukar dukkan nauyinmu domin muna so mu kawo wani sauyi sauyi cikin makaranta kenan ya kamata dukkan masu ruwa da tsaki su shiga sosai na farko iyaye 'yan makaranta da kansu hukumomin ilimi da kuma hukumomin To madalla ƙarshen labarun kina kasance lafiya.